ana iya kamo shirye-shiryen mu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet a gtahausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen mu a wannan safiya ta Juma'a 13 ga watan Maris shekara ta 2026. Ga kanun labarai. A jiya Alhamis Amurka da kasashen yamma sun kai ruwa rana tsakanin su da Rasha da China. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na tunanin yin watsi da dokar Jones da ta daɗe a kan ƙarnin nan. Jiragen yakin Isra'ila sun kai hari kan wasu gine-gine guda biyu a tsakiyar birnin Beirut. Kanun labaran kenan. Misali akwai zarge-zarge da yawa da ake ma kasar a da daular larabawa a matsalar tsaro na najeriya da musamman arewacin najeriya farfesa tukur abdulkadir na jami'ar jihar kaduna kan yadda fafata tsakanin saudiya da haɗaɗɗiyar daular laraba ke illa ga najeriya mazauna birnin maiduguri sun koka kan ƙarin kuɗin mai muna jawo hankalin masu su mashin inda ma gwamnati a san yadda za a yi dai domin a kawo mana sauƙin rayuwa za mu kawo muku shirin manuniya da kuma rahoto kan labaran wasanni. Amma da farko sai ku gyara zama don jin cikakkun labaran duniya da Yusuf Aliyu Harande zai gabatar. Jama'a Assalamu alaikum tare da fatar an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. A jiya Alhamis Amurka da kasashen yamma sun kai ruwa rana tsakanin su da Rasha da China a kan shirin nukiliyar Iran yayin da Washington ta nemi Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ƙara tabbatar da yaƙi da ta ƙaddamar kan Iran makonni biyu da suka gabata. A wani taro na mambobi goma sha biyar na Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda Amurka ke jagoranta a wannan watan. Rasha da China sun yi rashin nasara wajen hana tattaunawa kan kwamiti da aka kafa don sa ido da kuma aiwatar da takunkumi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakabawa Iran, inda suka gaza samun ƙuri'u masu yawa. An dai kaɗa ƙuri'u goma sha ɗaya na amincewa, China da Rasha kuwa sun kaɗa ƙuri'u biyu na ƙin amincewa. Da yake jawabi ga majalisar, wakilin Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Mike Waltz, ya zargi Moscow da Beijing da neman kare Tehran ta hanyar toshe ayyukan da ake kira na kwamitin 1737. Waltz ya ce, ya kamata dukkan ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya su aiwatar da takunkumin hana shigowa da makamai masu linzami kan Iran da haramta safarar makamai masu linzami da kuma saka ɗamba a kan ƙoƙarin hada-hadar kuɗaɗe. Iran ta bada tabbacin ci gaba da yaƙi tare da rufe mashigin hormuz a matsayin abin da za ta iya kaiwa ga amurka da isra'ila in ji sabon jagoran juyin juhali na musulunci mujtaba kamaini a ranar alhamis a cikin kalaman farko da aka danganta shi da shi tun bayan da ya gaji mahaifinsa da aka kashe kamaini bai bayyana da kansa ba kuma wani mai gabatarwa na gidan talabijin na ƙasar ya karanta jawabin nasa ba a fitar da wani hotonsa ba tun bayan da harin da Isra'ila ta kai a farkon yakin da ya yi sanadiyar mutuwar yawancin iyalansa ciki har da mahaifinsa da matarsa. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na tunanin yin watsi da dokar Jones da ta daɗe a kan karnin nan wani takaitaccen lokaci don tabbatar da makamashi da jigilar kayayyaki na iya tafiya cikin walwala tsakanin tashoshin jiragen ruwa na Amurka. Sakatariyar yada labarai Caroline Lavitt ta faɗa a jiya Alhamis a wani yunkuri na yaƙar matsalar samar da kayayyaki da ke da alaƙa da Iran. A cikin wata sanarwa da Lavitt ta fitar ta ce, a cikin sha'awar tsaron ƙasa fadar White House na tunanin yin watsi da dokar Jones na wani ɗan takaitaccen lokaci don tabbatar da muhimman kayayyakin makamashi da kayayyakin amfani na gona na kwarara cikin 'yanci zuwa tashoshin jirage na ruwa na Amurka. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jiragen yakin Isra'ila sun kai hari kan wasu gine-gine guda biyu a tsakiyar birnin Beirut kusa da shalkwatar gwamnatin Lebanon a jiya Alhamis. lamarin da ya ƙara zafafa hare-hare da Isra'ila ke kaiwa kan ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran tare da janyowar ƙasar Lebanon cikin yakin gabas ta tsakiya. Kwanaki guda bayan da ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran ta harba rokoki mafi girma a rikicin. Ministan tsaron Isra'ila ya ce, sojojin na da umarnin faɗaɗa yaƙin kuma babban hafsan sojojin Isra'ila ya ce farmaki a Lebanon ba zai takaita ba. Isra'ila ta yi lugudan wuta kan kudanci da gabashin Lebanon da kuma yankunan kudancin birnin Beirut da ke ƙarƙashin ikon Hezbollah lamarin da ya sa sama da mutane dubu ɗari takwas, ƙauracewa gidajensu. A wani labari na daban kuwa ƙasar Eswatini ta ce ta samu ƙarin mutum hudu da aka koro daga ƙasar Amurka a jiya Alhamis, wanda ya kai adadin zuwa aƙalla mutane goma sha tara. Biyu daga cikin sabbin 'yan gudun hijiran sun fito ne daga ƙasar Somaliya, ɗaya kuma daga ƙasar Tanzania. waɗanda suka isa a watan Yulin bara sun hada da 'yan ƙasashen Vietnam, Cuba, Lesotho da kuma Yemen. Lauyan wasu daga cikin waɗancan ƙungiyar ta farko, Alma David, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa wani ɗan ƙasar Cambodia, Rafael Rom, ya kamata a dawo da shi gida na biyu da za a sake shi bayan an mayar da wani mutum na jamaica a bara. gwamnatin shugaban amurka donald trump ta biya ƙaramar ƙasar ta kudancin afirka dala miliyan 5.1 domin karɓar su yusuf aliyu harande aka ji da labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan yadda tsadar mai a birnin maiduguri yake ƙara takurawa aljama'a amma kun san cewa har yanzu hankalin duniya yana kan yakin haɗin gwiwar da amurka da isra'ila suka ƙaddamar kan iran amma a nahiyar afirka fafatawar da Saudiyya da haɗaɗɗiyar daular laraba suke yana illa ga tsaro da zamantakewa a nahiyar da ma najeriya musamman farfesa tukur abdulkadir na jami'ar jihar kaduna ya yi fashin baki kan haka a hirar da ya da yusuf aliyu harande wannan dangantaka yana da kyau ta tsami domin dama ba dangantaka ce mai kyau ba dangantaka ce ta illata ƙasashen larabawa dangantaka ce ta halatta wanzuwar isra'ila da kuma watsi da 'yancin falasinawa kuma dangantaka ce na haɗa kai a cigaba da cutar da nahiyar afirka har kudu da hama da sahara misali akwai zarge-zarge da yawa da ake kasar eh, a haɗe da dole larabawa a matsalar tsaro na najeriya da musamman arewacin najeriya da kuma safarar ainihin musamman zinare da sauran abubuwa na ma'adinai da ake zargin duka ana ɓadda sahunsu ne a dubai ko abu dhabi saboda haka haɗaɗɗe dole laraba babban barazana ne haɗin kan afirka babban barazana ne haɗin kan ƙasashen musulmi babban barazana ne haɗin kan ƙasashe masu tasowa a matsayin mummunan rawar da take takawa na 'yan amshisha ta Isra'ila kuma 'yan amshisha ta Amurka a waɗannan yankuna namu da ma ta tsaya da illar ta kawai a gabas tsakiya ne ba inda illa yake da kyau ko cutarwa yake da kyau to amma mu kanmu Afirka ba mu tsira daga sharrin ta ba na yi bayani a baya irin mummunan rawar da ta taka a ruguza gwamnatin libya da kuma irin zarge-zarge da ake mata a yanzu wanda shugabannin afirka da yawa sun sani har da najeriya sun san rawar da take takawa wajen matsalolin da suke addaba tsaro na arewacin najeriya To farfesa da dama wasu suna ganin cewar nan a ainihin hannun riga da suke yi tsakanin Saudi Arabia da haɗaɗɗen daular larabawa yana da alaƙa da yadda haɗaɗɗen daular larabawa ta haɗa wani aure tsakaninta da Isra'ila da ƙasashen yammaci wanda suke ganin cewar ana yi ma addinin musulunci karan tsaye musamman haɗaɗɗen daular larabawa idan aka ɗauki Dubai ita ce ƙasa wadda take a gabas ta tsakiya wadda ake sheke aya fiye da ko ina ma a duniya wannan yana daga cikin abin da saudi arabia take gudu ne ya sa wannan rikicin yake ta yake ce cinyewa tsakanin su Bana tsammanin magana ne na addini in aka yi la'akari da matakai da yawa da shi kan yarima mai jiran gado yake ɗauka a saudi arabia da wasu abubuwa da ake gani da yawa shi ma matakan da ya ɗauka suka yi ma addinin musulunci hannu riga amma kuma ya ba da gudunmawa kuma wajen daƙile wasu ra'ayoyi da ake amfani da su wajen ƙara halitta jinan musulmi da kuma waɗanda ba musulmi ba wanda a waɗannan yankuna na duniya waɗanda daga ƙasar da wasu yankuna suke samun suka taso kuma suka rika samun ginuwa an san akwai kokari da yake ta yanzu wajen dakile illar da waɗannan aƙidoji suke yi na haddasa gaba da halarta jinainan bayan Allah don kawai akwai bambancin fahimta nan zan iya yarda da wannan amma ta wajen maganar adawa da turai zan ina ganin cewa kila dai da sauran aiki har yanzu tunda dai ba za a ce shi yarima mai jiran gado yana da ɗaukan wasu matakai a bayyane da suke nuna adawarsa ga yammacin turai ba in dai kullum yana nanata matsayin saudi arabia cewa ba za su mai da hudda jakadanci da isra'ila ba face ta amince da yancin falasinawa kuma ƙudurori na majalisar ɗinkin duniya da suka halatta yancin falasinawa da kuma haramta mamayar yankunan falasina da isra'ila take kan yi waɗannan ƙudurori sun yi aiki ita kuma haɗe haɗaɗɗiyar dole larabawa ba ruwanta da wannan abinda take bukata shine a shahe tarihin falastinawa abinda take bukata shine ƙasashe masu tasowa su ci gaba da shan bala'i baƙaƙen fata musamman su ci gaba da kashe kansu ko da ko addinin musulunci suke ko addinin kirista suke ko mai addinin su wannan ba damuwar shugabannin haɗaɗɗiyar daular larabawa ba ne ba da yawa wasu mutane suka fito daga sudan yanzu murna suke ta yi a bisa ma hare-haren da ainihin ƙasar Iran take kaiwa a yankuna haɗaɗɗiyar daular larabawa musamman wuraren da sansanonin sojojin amurka suke saboda haka haɗaɗɗiyar daular larabawa gaskiya babban barazana ce ma ƙasashe masu tasowa musamman a nahiyar afirka ko musamman a gabas tsakiya farfesa tukur abdulkadir na jami'ar jihar kaduna muna ƙoƙarin mu ji ta bakin ofishin jakadancin haɗaɗɗiyar daular larabawa a najeriya da zarar kuma mun ji daga gare su za ku ji Farashin mai ya tashi a Maiduguri babban birnin jihar Borno kuma ana aza laifin haka kan rikicin da ake yi a gabas tsakiya. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin GTA Hausa Amurka ke magana Aliyu Adamu Gulde ya aiko mana. Man fetur, wadda a baya ake sayar da shi Naira 900 zuwa casa'in a kowace lita, a yanzu an sayar da shi Naira 300 zuwa 400 a gidajen mai da ke birnin Maiduguri. Ƙarin farashin da aka wayi gari da shi ya janyo damuwa tsakanin mazauna gari. Wasu daga cikin mazauna birnin Maiduguri sun ce tashin farashin man fetur ya yi tasiri kai tsaye. kan kuɗin sufuri inda wasu daga cikinsu suka shaida cewa kuɗin a daidaita wato keke napep ya yi tsanani tare da ƙara sanya al'umma cikin matsin rayuwa. Umar Abdullahi ya ce a baya yana kashe naira ɗari takwas a kullum daga unguwarsu zuwa wurin aikinsa, amma a yanzu kuɗin ya ƙaru sakamakon tashin farashin man fetur. a uh, gaskiya wannan tsadan mai zan iya cewa ya shafe ni a ɓangaren sufuri na yau da kullum saboda na kasance ta wajen aiki drop uku so a baya ina biyan ɗari da hamsin zuwa ɗari zai kai ni kai ne ya kawo ni amma yanzu idan na yi lissafi ɗari takwas tafiya ɗari dawa kusan dubu ɗaya da ɗari haka haka zalika hadiza ibrahim ta nuna damuwa kan yadda farashin ya tashi cikin kankanin lokaci gaskiya tsadan mai ɗin nan ya shafe mu sosai domin a lokaci ɗaya ba mu ma san me ke faruwa ba sai dai kawai muka waye gari muka ga masu na pep sun canja farashin yadda suke ɗaukan mutane kuma zaka ga wani matsalan ma shine yanzu mai ya ƙaru duk maganar da za su yi za su ce yayi tsada amma lokacin da ya sauka kuma bara a san ya sauka ba kyanta idan ya sauka su ma su kara rage farashin har ila yau waɗanda suke samun sauƙin zirga zirgan sufurin sun koka tare da neman sa'idar tsadan sufurin suna na falmar shayar abbashuwa wani ma ko mai nafef idan ka ce mishi ya rage ba ragewa zai yi ba baya ragewa kwata kwata daga can galadima zuwa polo high court ya zama dubu ɗaya da ɗari shida a da ɗari takwas nake biya. Suna na Sa'arita Abubakar Askira waje ne da a da mukan biya ɗari da hamsin ko naira ɗari biyu amma yanzu sai dai mu biya ɗari biyu da hamsin ko ko ɗari uku. Kamar yau da safe da na tashi daga yankin State Locust zuwa kasuwa. sai da na kashe ɗari biyu da hamsin kafin nan daga kasuwa kuma na yi hanyar polo shi ma sai da na kashe ɗari 300 wayansu masu ababen hawan ma ba sa ma tsaya su saurare ka ko ka hau ko ka bari hakan nan suke yi masu sana'ar sufurin sun ce karin farashin ya samu asali ne kai tsaye daga kasuwannin duniya sakamakon rikicin kasashen iran da amurka da kuma isra'ila a halin yanzu dai mazauna birnin na maiduguri na kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da masu sayar da man fetur da su ɗauki matakan da za su daidaita samar da man fetur da kuma farashinsa ganin cewa sufuri shine hanya mafi a'ala ga marasa galihu da suke amfana da shi domin biyan bukatun yau da kullum adamu aliyu gulde gta hausa amurka ke magana daga maiduguri a najeriya fani abin roƙo ka kyautata lamu ka isa muna don sarautaka in kai adam mulkinka mulkin kowa ƙalila ne sauraro muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Hali yanzu kuma ga Lawal Isa Ikara da shirin manuniya. Manuniya. mana mu dai dagar dangar dankarar gwamnatin tare na jan da wasu 'yan Najeriya ke yi a kan maganar matsalar tsaro ta sa masana harkokin tsaron a Najeriya su ma sun fara fusata. Ilimi ya taɓarɓare a arewacin Najeriya harka noma da kiwo ya taɓarɓare lafiya ta taɓarɓare harkan komai ya taɓarɓare domin saboda rashin kyakkyawan shugabanci da rubabban shugabanni da ci hanci da rashawa da ya katutu arewacin Najeriya. Game da tawayar ta gomashin tattalin arzikin Najeriya kuwa masana ne ke cewa tsige shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu ne kawai zai sama wa ƙasar mafita. Ito ma ba a tsige shugaban ƙasa akan komai ba ai ya kamata tsige shi akan abin da ya zamanto in har an zo an sa abin da ba shi ne yan majalisa suka yarda da shi ba. Sai dai kuma tsohon ministan sadarwar Najeriya Farfesa Isa Alfantami da ministan 'yan labarin Najeriya Muhammad Idris Malagi na ganin akwai wata mafitar da ya kamata kowa ya yayata. Ba wani sabon abu bane dama abu ne da yake cikin tsarin mulki ya kamata a ce da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da kananan hukumomi kowa ya ci gishin kansa kuɗin kowa ya je gare shi yaran mu ba wai kawai su je makarantar boko a koya musu kawai turanci da lissafi ba a'a bayan nan me suke koya na sana'a waɗannan fa so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku cikin wannan shiri na manuniya sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kullum kwanan duniya rayukan masu sauraron sa yake so ya ga ya faranta. Shiri na goma sha bakwai cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da kan bibi gaskiyar bayanai don murkushe duk wata jita-jita. Ƙoƙarin murkushe jita-jitar kuma yasa duk lokacin da muka samu dama muka nemo masana don mu ga mun zanta. Masani karkokin tsaro a Najeriya Dr. Sani Abdullahi Abdullahi Shinkafi ya ce akwai buƙatar ci gaba da nazari akan abubuwan da ke sa matsalar tsaro ke ta ƙara ƙazanta. Za ka ga komboi ɗin gwamna aƙalla mota hamsin zuwa saba'in. Babu gwamnan da Najeriya komboi ɗin shi yake kasa ga biliyan goma. Babu shi. Don gudun kada a kashe shi amma ana kashe talakawa. Saboda haka wannan magana ce ta gaskiya ilimi ya taɓarɓare a arewacin Najeriya. harka noma da kiwo ya barbare harka eh, mai ake ce mashi eh, lafiya ta taɓarɓare harka komai ya taɓarɓare domin saboda rashin kyakkyawan shugabanci da rubabban shugabanni da ci hanci da rashawa da ya katutu arewacin najeriya dakta wasu hankalinsa zai tashi a misalin da ka buga na irin abubuwan da suka haɗu suka kawo matsalar tsaro iyakoki ka ce suna buɗe ana shigo da makamai ba shugabanci ba kaza anya akwai wani haske da za a iya samun mafita akan wannan matsalar kenan mafita shi ne na daidai mu koma mu Allah mu shi su tsoron Allah kuma su bi doka ta ƙasa domin duk inda babu ci hanci da rashawa duk inda adda tsoron Allah duk inda za a kiyaye doka ta ƙasa to za ka isko cewa an samu ci gaba amma inda ka isko ana ma doka ta ƙasa karan tsaye ana izgili ana mai da mutane matsayin bayi ba mutane ba to ya za a yi ƙasa ta ci gaba za ka isko yanzu gwamnoni a arewacin najeriya ba su biyan ne ko ba su biyan waye kamar yanzu misali a jihar zamfara kusan shekara goma sha wani abu ba a biya ma yara ne ko ba a biya ma yara waye yawancin sun zama ma bandit wasu amuro ba wasu yan abin ga kungiya asiri. Shi ko mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum kuma tsohon dan majalisar Najeriya Honorable Nasur Garba Dantiye cewa yake sakacin sakwasakwar majalisar Najeriya ne ya sa lamarin kasar ke ci gaba da gigita. Duk wani wanda yake waje babu wani gyara da zai iya kawowa illa kawai ya faɗakar. Amma waɗanda suke ciki waɗanda suke 'yan majalisa su ne tsarin mulki ba dama za su tsawatar za su hana za su sahale za su sa ai za su sa ana to inda ya zamanto cewar kullum muna kuka muna cewa majalisa ta zama kamar wani department kamar wani bangare kamar wani sashi nazartarwa to ni ba wani wanda zai tso kuma ya zo ga mu cewar wai a sa ran za a sami a roman demokaradiyya da ake magana za a yi tunanin duk wani abu da demokaradiyya a da aka samu wannan yanayi kiki kaka akan maganar dokar harajin nan um, me ya kamata a yi a tsari a tsari ai abin da immediately kamata gwamnati ta yi suspended ne ta ta dakatar da shi hmm. in dai gwamnati ce wadda take bin ka'ida take bin doka da oda hmm. aka samu cewar ga doka da aka yi daban ga doka da shugaban ƙasa yasa daban ga doka wadda aka tanada ta daban ai wannan abu ne wanda ya kamata a tsige shugaban kasa kan wannan kwarai da gaske abin da kuke cewa impeachable impeachable offense wannan ai ban ga ba ito ma ba a tsige shugaban kasa akan komai ba ai ya kamata a tsige shi akan abin da ya zamanto ba doka ba ne don ba ta zama sahalayar doka ba in har an zo an sa abin da ba shi ne yan majalisa suka yarda da shi ba ba shi ba ne abin da shugaban kasa ya sa sawo kamata yi gwamnati dan ta cire laifin daga shugaban kasa immediately ana yin wannan ta sa kwamiti wanda zai binciko mata gaskiya a ladabtar da wanda suka yi ai akwai wanda suka yi amma yanzu ai me yake nuna wannan shirin da gwamnati ta yi ta ce tana jiran wannan kwamitin ai yana nuna cewar tana da masaniya in ma ba ta da masaniya ta yadda da wannan abun. Sai da kuma ministan yaɗa labarin Najeriya Alhaji Muhammad Idris Malagi ya ce dagewar da shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya yi don baiwa ƙananan hukumomin Najeriya 'yancin gashin kansu kaɗai ya isa shugaban ƙasar ya ciri tuta. Ba wani sabon abu ba ne dama abu ne da yake cikin tsarin mulki kuma da aka zo aka ga kamar akwai alamun tababa ai kaga eh, gwamnati ta je kotu kotun koli kotun koli ta sake jaddadawa cewa abun da ke cikin tsarin mulki kundin tsarin mulkin mu ya kamata a ce da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da kananan hukumomi kowa ya ci gishin kansa kuɗin kowa ya je gare shi tsarin kowa ya kai masa saboda mutane abin da shugaban abubuwa ahmed tunu ke nuna shine mutanen nan fa ba wai a abuja suke ba mutane suna jihohi ne suna local government ɗin nan ne suna kananan hukumomi can mutane suke to don menene za a hana su ba za su samu abin da tsarin mulki ya ce su samu ba abin da shugaba bola ahmed tinubu ke cewa kenan yana kara kira ga gwamnoni don allah su yi haƙuri su bari su bi doka don wannan ma bin doka ne ba ma wai wani alfarma ake nema a wurinsu ba bin doka aka ce su bi tsarin da doka ta ce a tabbatar da an yi wannan amma a yin haka din kullum muna kira gare saboda shi shugaba bola ahmed tinubu haɗin kai yake so na gwamnoni haɗin kai yake so na ciyamomi na ƙananan hukumomi gaba ɗaya a tafi bai ɗaya domin gina ƙasar nan shine dalilin wannan kira ba don wani abu daban ba. Shi kuwa tsohon ministan sadarwar Najeriya Farfesa Isa Alfantami cewa yake a gaskiya akwai manya-manyan gyare-gyaren da Najeriya ke bukata. Zamani ya canja maimakon mu ci gaba da kawai conventional agriculture yanzu akwai digital agriculture. da mu tsaya muna physical shops akwai virtual shops da mu tsaya muna marketing only physically akwai marketing virtually so wadannan lamura duniya ta canja ka physically idan kana virtual market physical customers ba su kai 1% ba so dole mu rayuwa ta canja mu ma mu canja tsarin rayuwa gaba na biyar muna da bukatan what we call dual education dual education shine yaran mu ba wai kawai su je makarantar boko a koya musu kawai turanci da lissafi ba a'a bayan nan me suke koya na sana'a yaro idan ya je da safe ya dawo wani ya je ya koyi gyaran electricity in wani ya je ya dawo a koya masa installing solar panel wani in ya je ya dawo a koya masa gyara laptop smartphone artificial intelligence duk waɗannan akwai sana'o'i to dole ya zama karantar da yara a makaranta curriculum ɗinmu baya taimakon mu don bai magance asalin immediate need na society mu musamman technologically so dole mu zo da tsari na dual education akwai awoyin zuwa makarantar boko akwai awoyi na koyon sana'a wannan iya da matukar muhimmanci kuma dole mu dawo da industrialization babu yadda za a yi ba a farfado da kamfanoni a arewa ba kuma mu ce za mu samar da aikin yi ba zai yi iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tattaro muryoyin da kan sa manuniya ta baiwa tsararata musamman ma dai Muhammad Ibrahim Kwalin jihohin Kano da Jigawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan zame wa manuniya gata ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawa da wani shiri. Yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari rahoto kan yadda ta kwana a duniyar wasanni ga Bala Da'iru Bronco. bari mu duba sakamakon wasannin da aka fafata musamman a wasannin kasar zakarun nahiyar turai wato european league na shekara ta 2025 zuwa 2026 a matakin wasannin rukunin yan sha shida a jiya kungiyar kwallon kafa ta bologna suka sulhunta ɗaya da daya tsakanin su da roma stuttgart a gida kuwa ta sha kashi a hannun porto da kwallo biyu da daya. yayin da kungiyar kwallon kafa ta panathinaikos ta doke kungiyar kwallon kafa ta real batis da kwallo ɗaya mai ban haushi aston villa ta samu lille har gida ta doke ta da kwallo ɗaya da babu gen ta doke kungiyar kwallon kafa ta freiburg da kwallo ɗaya mai ban haushi yayin da kungiyar kwallon kafa ta france virus ta samu nasarar doke sporting braga da kwallo biyu da nema kungiyar kwallon kafa ta Midland kuwa ta samu nasara ne akan Nottingham Forest da kwallo ɗaya mai ban haushi a gidan Nottingham Forest. Celta Vigo suka yi canjin raskunan doki ɗaya da ɗaya tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Lyon. Idan muka leƙa wasu wasannin da za a fafata a yau kuwa za mu duba gasar La Liga na ƙasar Spanish inda ake wasakin wasannin mako na 28. a yau din kungiyar kwallon kafa ta deportivo alaves ne za su karbi bakuncin ƙungiyar kwallon kafa ta bilarial da misalin karfe tara agogon najeriya gasar serie a na ƙasar italy kuwa ana wasan mako na 29 ne inda shi ma a yau din kungiyar kwallon kafa ta torino za su karbi bakuncin ƙungiyar kwallon kafa ta fama da misalin karfe tara saura kwata agogon najeriya Bundesliga na kasar Germany kuwa yadda ake wasan mako na 26 a yau ɗin kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach ne da misalin karfe 8 da rabi agogon Najeriya da su karɓi kungiyar kwallon ƙafa ta FC St. Paul sai kuma Ligue 1 na kasar Faransa. Shi ma wasanni mako na 26 inda kungiyar kwallon kafa ta Marseille za su karbi wagoncin kungiyar kwallon kafa ta Azric da misalin karfe 9 saura kwata agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chad. Idan muka leka bangaren zaucin 'yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa Arsenal ta ce za ta yi dubi dai kan tayin dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Newcastle dan kasar Ingila Tino Livramento inda dan wasan mai shekaru 23 da haihuwa ya ki ya bayyana na sha'awar tsawaita kwantarakinsa a kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest zuwa shekara 2028. Nan kuma dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City dan kasar Belgium Jeremy Doku mai shekaru 23 da haihuwa zai nemi tabbacin makomarsa na dogon lokaci a kungiyar yayin da kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid ta sanya ido ganin cewa ta dauko dan wasan. dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta manchester united joshua zigzi mai shekaru 24 da haihuwa dan kasar netherlands yana son barin kungiyar kwallon kafa ta manchester united din a wannan baza bayan da kungiyoyi da dama suka nuna sha'awarsu na ganin cewa sun dauke shi tun a watan janairu bala dairu gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Masu haro da haka Allah ya kamu ƙarshen shirin a wannan safiyar sai kuma can dare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar Kamaru da Chadi wato takwas da rabi agogon Ghana. Za ku ji mu da wasu sabbin shirye-shirye. Kamar madadin Yusuf Aliyu Harande da ya kawo muku labaran duniya da Yusuf Mustapha Batsari wanda ya jagoranci gabatar da shirin da duka sauran abokan aiki baki ɗaya. A nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata yin sallama da ku ku wuni lafiya mu kuma Allah ya tashe mu lafiya. mu zama lafiya.